This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci ashirin da goma sha shida Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka yi tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da FM. kuna kuma iya kama mu hanyar sadarwa a ko da yaushe a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da yau ranar Alhamis 17 ga watan Disamba na wannan shekara ta 2015. Ni ne Sarfila Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labaran. To Sarfilo kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta buga kafa a ƙasa ta ce dole rikicin nan da ake yi a Burundi a daina shi. ya kamata a ce yau gwamnatoci biyu da ke mulki libya su rattaba hannu kan yarjejeniyar sulhu amma akwai shakku akan ko za ta yi aiki sannan shugaban hukumar kwallon duniya ta fifa ya bayyana a gaban alkalai hudu yau kanun labaran kenan aka ji a yau alhamis ne shugaba buhari ke jagorantar taron kwanaki biyu na kungiyar ci gaban tattalin arzikin kasashen yammacin afirka na ecowas a birnin abuja Let me recall that the election in Burkina Faso completed the cycle of 215 presidential elections in the region. Bari in tuna maku zaben da aka yi a Burkina Faso ya cika kammalwar zabukan shekara ta 2015 a wannan shiya. Shugaba Buhari kenan a jawabin buɗe taron muna ɗauke da cikakken rahoton. kwamitin majalisa da aka kafa don bincika dalilin gama sojoji da 'yan shiya zai shiga bincike shin ya kwamitin zai gudanar da wannan bincike in sun zanna sun fahimci juna sun tattauna da hafsan sojojin nan a zo a zanna da yan uwa a dawo a gaya ma yan majalisa sannan kuma mu bayyana ma duniya a abun da ita majalisar tarayya ta kokari ta samu haka kuma muna ɗauke da shirin sai bango ya tsage na jimai ali amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a barkanku da wuni Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU ta ce dole a daina tashin hankalin da ke adaba ƙasar Burundi tana ci mai cewa ba fa za ta kyale ƙasar ta sake auka a cikin rigimar da za ta kai ga kashe-kashen kiyashi ko na gilla ba. kwamitin zaman lafiya da tsaro na kungiyar ta au ne yake nuna damuwa na gudun kada a bari rikicin siyasa da ke faruwa yanzu a can burundin ya sake jefa ta a cikin tarzoma mai kama da wacce ta faru a shekarar 1994 a makwabciyar ƙasa ta rwanda abin da ya ji mutuwar dubban mutane barkatai kwamishinan samar da zaman lafiya da tsaro somali shirugi ya faɗa a wajen taron au din da ake yanzu haka a birnin addis ababa ethiopia cewa matsayin au fa guda ɗaya ne tak dole a ja wannan ta zoma ta burin da birki a yau alamis ne ake sa ran cewa cibiyar kare haƙƙin bil'adama ta ita majalisar ɗinkin duniya za ta jefa ƙuri'a akan shawarar da amurka ta kawo na ko a tura wata tawagar masana zuwa can birnin su je su ga abin da ke faruwa sannan su ba da shawarwari na matakan da za a dauka kan tashi-tashi hankula. A yau ne ya kamata gwamnatocin nan biyu masu adawa da juna da ke mulkin kasar Libya su rattaba hannu akan wata yarjejeniyar sulhu tsakanin su Duk da shakkun da duniya ke da, dangane da ko yarjejeniyar tasu za ta iya aiki. shagalar rattabawa yarjejeniyar hannu wanda ake a ƙarƙashin lemar majalisar ɗinkin duniya a yau ne ya kamata a yi shi a ƙasar maroko kuma manufar yarjejeniyar ita ce a samu hanyar kawo ƙarshen tarzomar da ta dabaibaye ƙasar ta libya tun bayan da aka tumɓuke tsohon shugabanta muhammad gaddafi a shekara ta 2011 yarjejeniyar ta nemi a haɗa hancin wata sabuwar gwamnati a cikin wa'adin kwanaki arba'in. wacce kuma za ta samu wakilai daga bangarorin guda biyu ita dai wannan gwamnati da kasashen duniya ke daurewa gindi headquarter ta na birnin tobruk ne yayin da gwamnatin da 'yan kishin islama ke rufawa baya da ke da mazauni a birnin tripoli sai dai kuma duk da ganin cewa akwai wakilan bangarorin bi a wannan tattaunawar da ake a yanzu ba wata alamar da ke nunin mizanin goyon bayan mutanen libya din ga yarjejeniyar to labaran duniya ne muke baku daga washington To a yau ne shugaban Amurka Barack Obama yake taro da mashawartansa na harkar tsaro a nan kusa da Washington domin duba matakan da aka girka na a kare Amurka daga hare-hare. Shugaba Obama dai ya sha yin jawabai da dama tun kwantar kwantarwa mutanen Amurka hankalinsu tun bayan farmakin da aka kai a garin San Bernardino na jihar California. halin da ake zargin cewa wasu mata da miji ne da halin da aka kai na ta'addanci kan birnin Paris na Faransa kwanakin baya ya cusa musu ra'ayin su masu kama makamancinsa na Amurka. a ɗaya daga cikin balaguro kalilan da ya taɓa kaiwa a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ranar litinin da ta wuce ne shugaba obama yake bayyana karfin imanin cewa amurka za ta yi galaba a kan yakin da take da kungiyar isis wace ce tana fuskanta ci baya kuma jagabanninta na rasan da za su saka kansu ma china ta kai amurka kara akan shirin amurka din na saidawa kasar taiwan makamai na zunzurutun kuɗi kamar dala miliyan dubu ɗaya da miliyan tamanin da uku akan haka ne ma jiya laraba mataimakin ministan harkokin wajen china zeng yongam ya gana da wani babban jigon diflomasiyya na amurka a beijing don tattaunawa akan lamarin ma'aikatar harkokin wajen china ta ce a shirye china take ta ɗauki wasu matakan mai da martani akan duk wani kamfanin da ke da hannu cikin wannan shirin kuma matakan za su iya haɗawa da saka wa kamfanin takunkumi a jiya laraba ne dai ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar da majalisar ɗinkin majalisar dokokin amurka ɗin shirin da amurka ke yi na saida wa taiwan tarkacen kayan yakin da za su hada da jiragen ruwa yaƙi biyu tankunan kariya da rokoki motocin yaƙi da kuma rokoki masu linzami china dai na wa taiwan ɗauka kamar wani ɓangare ne na ƙasarta kuma ta sha barazanar cewa za ta mamaye tsibirin na taiwan muddin ya kuskura ya ƙaddamar da 'yancin kansa a matsayin ƙasa zuwa a ƙarshe a yau alamar ne shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya ta FIFA da aka ta wato dakatar da shi sabbaleta yake bayyana a gaban kwamitin ladabtarwa na ita hukumar domin ya fuskanci zargin da ake mashi na yin mandahana da bayarwa ko kuma karɓar cin hanci. Ana sa ran cewa Buleta zai ga waɗannan alƙalan guda hudu cewa bai aikata laifuffukan da ake zargin shi da aikatawa ba. alƙalan dai suna kokari ne su gano ko idan cin hanci ne shi biletin ya bayar lokacin da ya amince da abin ya shugaban hukumar kwallon kafa turai michel platini dala miliyan biyu a shekarar 2011 lokacin da shi bileta din yake kan kujerar shugabancin fifa labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To kamar yadda aka ji a farkon shirin a yau ne shugaba Buhari ke jagorantar taron kwanaki biyu na kungiyar ci gaban tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka na ECOWAS a birnin Abuja na cikar kungiyar shekaru 40 da kafuwa. Ga rahoton da Hassan mai na kaina daga Abuja ya haɗa mana. yadda aka bude wannan taro na shugabannin gamayar kasashen afirka tema wato ecowas a nan abuja da halin yanzu ke cika shekaru 40 da kafuwa da yake bude taron mai masaukin baki shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce kungiyar ta ECOWAS har yanzu na da matukar bukatar shawo kan matsalar tsaro da tabbatar da zaman lafiya a kasashen. Shugaba Muhammadu Buhari wanda ke mara balale ga manyan baki ya ce. Let me bari in tuna maku zaben da aka yi a burkina faso ya cika kammalwar zabukan shekara ta 2015 a wannan shiya an yi zaɓe cikin lumana a najeriya Togo, Gini da Cote d'Ivoire. Wannan gagarumin nasarar na nuna irin kudirinmu na bai daya wajen inganta demokradiyya da kyakkyawan shugabanci a wannan shiya. To entrench democracy and good governance in the region. Shugaba Muhammadu Buhari ya ci gaba da cewa. As we prepare for more general elections in the coming year. Yanzu da muke shirin tunkarar karin wasu zabuka a kasashen Afirka ta yamma, ina tabbatar muku cewar Najeriya za ta ci gaba da zikewa ga tsari irin na demokradiyya da kyakkyawan shugabanci domin ta hakan ne shiyar Afirka ta yamma za ta samu kwanciyar kwanciyar hankali irin na siyasa. That a politically stable West Africa can only be strong and prosperous. Shugaban kasar Senegal wanda kuma ke jagorancin kungiyar ta ECOWAS Macky Sall ya yi bawa yadda kasashen suka fatattaki cutar Ebola da kuma yadda suke tunkarar yaki da ta'addanci a dukkan sassa. Galibin shugabannin kasashen ba su sami halartar wannan taro ba domin galibin su an ce suna can birnin Paris wurin taro kan sauyin yanayi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. taho ah, ah. ah, a gaida hassan mai kaina da wannan rahoto an kafa kwamitocin bincike bayan kiraye-kiraye da shugabanni da ƙungiyoyin duniya suka yi game da gama da ta faru tsakanin 'yan shi'a da sojojin najeriya wanda ya janyo asarar rayuka ga nasiru adamu el hikaya da cikakken bayani ta bangarori daban-daban ana kafa kwamitoci don binciken makasudin aron gamar sojoji da 'yan shi'a da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama tabbacin da jami'ai suka bayar na kasancewar shugaban 'yan kungiyar 'yan uwa musulmin sheikh ibrahim elzazzaki cewa yana nan lafiya na jefa aya tambayan to shin wani mataki za a ɗauka a kansa ne nan gaba ma'ana za su sake shi ne ko za su ci gaba da garkuwa da shi har sai sun kammala haɗa kan hujjoji don gurfanar da shi gaban kotu shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilai abdulrazak namdas ya ce kwamitin majalisar zai shiga bincike don gano dukkan bayanai yi kafin ɗaukar mataki. In sun zanna sun fahimci juna sun tattauna da hafsan sojojin nan a yanzu a zanna da yan uwa a dawo a gaya ma 'yan majalisa sannan kuma mu bayyana ma duniya abun da ita majalisar tarayya ta kokari ta samu ta tabbata cewa wannan abu ba ta sake yiwuwa ba. Ki Sheikh Ibrahim Elzazaki ko kun san wani hali yake ciki? Ai shi yasa yanzu aka kafa wannan kwamiti din nan guda biyu. Su je su gana da hafsan sojojin nan da kuma yan uwa musulmai din a gano menene ya faru da ya haddasa wannan rikicin. Masanin tsaro Kabiru Adamu wanda kai tsaye bai aza wa sojoji alakin buɗe wuta bayan samun tunzura ba ya ce amma da alamun an yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima. Don bai kamata a ce kowane ne mutum ba ya tare hanya to har a wannan karon ma ya zan shugaba na sojoji to akwai kuskure bangaren waɗanda suka tare hanya da kuma matakan da su sojojin suka ɗauka a shi sha'ani na doka akwai tsari wanda ya zan za su yi amfani da shi in harka ya danganci al'umma al'umma farar hula abinda bature ke ce ma rules of engagement babu yadda za ka yi mutum ba dauke yake da bindiga ba ko da wani makami wanda zai maka lahani kai kai amfani da karfi irin haka haka kai ga kashe shi cikin waɗanda aka tabbatar da rasosu akwai Buhari Bello Jega na Jami'ar Abuja wanda kan yi sharhi kan lamuran siyasa cikin mu musamman ma lokacin zaɓe ga ma baya kan wani abun daban wato akan Shehu Dan Hodiyo da 'yan Shi'a kan yi taron tunawa da shi a Abuja an yi wani sarki a Zaria lokacin Usman Dan Hodiyo su lokacin sarakuna ne na addini addini ba wanda muke da bana yanzu zaka ga ya daura igiya ne a kafan shi ka gane saboda duk wanda yake da wani damuwa in ya zo bakin garka in bakin igiyan yana waje shi kuma yana ciki da kaja kaja zaka ga ya san to akwai wani mai damuwa Abdurrahman Abu Hamisu na hannun damun marigayin ne ba wai su kadai bane ya rasu a wannan wajen har da matansa da ya rasu ya rasu iskaru ban taba ma sai ban taba ma zata cewa yana shiya ba sai bayan da muka gama wato jami'a kwazon da yake da shi yana daga cikin abubuwan da ya sa muka shafu da shi sosai kuma ba mu bar bambancin bangaren da muke da shi ya zo tsakanin mu ba kenan yana shiyansa ni kuma ina addini na har zuwa lokacin da Allah ya karba ransa in ka ɗebe matsayin yan shi'a na rasa rayuka daga ɗari biyar zuwa dubu ba wani takamaiman yawan mutanen da suka mutu hakanan da alamu sai an jira ƙarin bayanan matakin da sojojin suka ɗauka fiye da share hanya don samun damar wucewar hafsan hasoshi manja janar tukur buratai nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya To a gaida El Hikaya da wannan rahoton. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Obama na mataimakin daraktan yada labaran hukumar alhazan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. Idan kuna biye da mu, Malama Fatima Muhammad daga Kano ta yi tambayoyi. amma alhaji uba bai samu damar ba ta amsa ba akan tambayar da ta yi game da mijin visa lokaci ya kure, a saboda haka ga alhaji uba mana da amsar wannan tambayar tambayar ki ta farko shine maganan eh, mijin visa <laughs> a addinance da ni ba da da amma dai kowa ya san cewa mace bai kamata ta yi tafiya da kadai ba kuma a hukumance akwai fahimta tsakanin hukumar allazai ta saudiya da najeriya cewa mutum ɗaya zai iya tafiya da mahajjata eh, mata har guda goma ya tsaya musu akan ma'arabi saboda aikin haji amma bayan aikin haji ba na jin wannan zai yi kuma ita eh, hukumar saudiya tana da wannan masaniyar da sanin su ake wannan shirin na fata na ansa wannan tambaya eh to batun da take cewa wai a jirgi ake ake namijin visa a gaskiya ba a jirgi ba ne saboda dole ne kafin a bada wannan visa sai a nuna waye muharramin yanzu yadda ma abin yake shine ba dama mace alal misali in muharramin ta yana nan ita ba dama ta shiga saudiya sai muharramin ko suna tare ko kuɗin ya riga ta shiga ita kuma tana da 'yancin ta taho ta bashi ba sai ya shirya ba amma shi ba shi da damar ya taho ya taho da ita ba wannan tsari ne da aka eh, hukumar alazai ta kasa hukumar alazai ta saudiya suka fahimci juna a kai to bari mu koma kano a gombe kai gombe bismillah salamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam masha Allah sunana dai eh, Aliyu Yusuf Imam Balanwata daga Najeriya tambaya nake yi ina tambaya ne game da yanayin cuku na harkoki misalin kamar filin jirgi mutum zai tafi aikin haji yadda ake shiga cikin matsaloli da sauransu nake son je a yanayin al'amuran suke. matsaloli to mana ai sai ka faɗi ta kamar meye ko? Eh, gaskiya ne kafa irin yadda ake samun matsaloli game da mutanen mu wayanda suke ta shan walari wani lokaci za a iya samun wasu masun dawo gida ba su samu tafiya ba saboda wasu abubuwa da ya faru kamar abin da abin shafi wasu ko ma'aikatan su rike musu ko wani abu kama da haka. ni ko ina ganin kamar wani bai yi tambaya makamancin wannan ba malam uba ai ka ba da ansa ko. eh akwai wani ya tambaya makamancin wannan ko. eh shi dai kawai ya ce eh. matsaloli wai wasu kawai sai a ce ma sai su je kuma wai ba za su samu su tafi ba. idan eh, eh. takardun su ba daidai ba ne amma ba su da dalilin rashin zuwa. akwai kuma abu ɗaya da mutane da dama ba su fahimta ba ake samun matsala da shi shine doka ce idan fasfan mutum ya kusa karewa in bai kai wata shida cikakkiya ba ba a ba da yawanci mutane sai su rike fasfon su in suka kawo zai ga wata biyar ne wata uku ne to gaskiya wani lokaci kafin a farga sai ga babu eh. lokacin da zai canza fasfan din har ya kai a shi kowa ya sani cewa din ba wata shida ba ma ba za a baka ka shiga kowace ƙasa ba ba ma aikin hajji ba to akwai matakin da hukumar alhazai take ɗauka na wayarwa jama'a kai ko kuma jihohi ne suke da wannan alhaki. eh ba ta ita hukumar alhazai tana sanar da su kuma mai alhazai na kasa su kuma don su fahimtar da mahajjatan amma kisa matsalar da ake samu yawanci za su ga wannan abubuwan wannan dama faruwa ne da mahajjata na wanda za su zuwan farko ba su da masaniya shi yasa muke so kullum a dinga kokarin yin bita fahimtar da mutane mai aikin ya kursa ya za ka yi ka samu haji maburu da sauransu kullum kukan da muke shine kowa a yi kokari tunda amana ce aka bamu to mu tabbatar kowa ya samu cikakken haji da mu ma a ɗan shafa mana lada to Kano gare ku assalamu alaikum wa alaikum salam sunana Ibrahim London bai biki to ah, sakatare na kungiyar zumunta social network of Nigeria connected da kuma youth mobilization tambaya ta ta farko a nan ne idan cikin tashi alhazanmu na nan mutanen da za a tashi da su a cikin mu na nan a cikin tsarin alhazanmu na najeriya to amma an an tashi dawa da su sai a neme su a rasa to ban san wani irin mataki hukuma alhazai take ɗauka game da irin wa'annan mutanen ba don gudun faruwar hakan a gaba sannan tambaya ta biyu a nan shine akwai duk gwaje-gwaje da ake yi duk irin wannan gwaje-gwajen da za ka ga an daɗe ana tsananta bincike a kai amma daga an je wannan ƙasa mai tsarki sai ka sai ku ga an samu mai ciki wata ma har ga ta je ta haifi ban san wani irin tanadi za a yi a gaba ba don gudun faruwar hakan sai kuma abu na ƙarshe da zan tambaya anan kamar mu sabon dan kai da ke mutane da bamu taɓa zuwa saudiya muna so za mu je saudiya ga kuma bita da ake yi wa sababbin alhazai da za su kasa mai tsayi to duk da haka za ki ga wasu an ce buƙatar na hajji sallah zuwa kawai suke suna dawowa ban sani ba masu bita ne ba a yin ta yadda mutanen za su gane ne a yi a magance hakan ba yadda za a ringe mutane bita su ringa ɗaukan abin da ake gaya musu irin bitocin da ake masa ba mara ka gama tambayar ka to malam uba gare ka tambayar ka ta farko irin wannan ɓacewa gaskiya ke a'a ba ɓacewa fa yace ba in mutane sun je kawai su ki dawowa su makale su yi zaman su eh to ɓacewar ke <laughs> to laye zana <laughs> eh to gaskiya idan tambaya ya da yana ba gaskiya ba a cika samun irin wannan abubuwan bayan irin wannan matsalolin na farko kafin mu samu wannan magana shi e passport ita abin da hukumar kasa ta kasa eh, ta shigo da shi shine idan jiha ta ba mutum visa ya je ya bace aka tabbatar kasa daga wannan jihar ne to shekara mai zuwa idan aka tashi ba da yawan kai a yafe mata kamar guda goma wa sama da haka a kan kowane mahajjaci. Wato dai sai an hukunta ta ko ladabtar da ita. Eh, da aka fara irin wannan gaskiya sai aka samu saukin abin nesa ba kusa ba. Na biyu kuma da shi saboda shi wannan maganan fasfo don da mutanen mu yadda suke in suka je wani sai je in ya je shi sai ya zauna wanda yake can sai ya sayar da fasfo sai amfani da shi sai ya dawo ciwon can sai ya zauna. To da aka samu shi wannan e passport ya taimaka ga yana da ka zo ka nuna ba fasfon a ga da kai da wannan aka ba sai a tattalo ku sai ku dawo to gaskiya abin ya ragu Wannan kuma suke bata tsakani da Allah dan akwai irin wannan su kuma akwai kwamiti alhamdulillah akwai wasu yan Najeriya mu gaskiya masu ci da suka haɗa kansu su kuma ba abin da suke zai su dinga zaga lokacin aikin haji sun ga wani kamar alamar ya face ne sai a yi kokari a dawo da shi jihar shi ko a kawo shi gudu hukumar zai ta ƙasa. ita ma hukumar alzai ta kasa tana da irin wannan kuma aka hada karfe da karfe da irin wannan bayan annan sai abu yake zuwa da sauri a maganar aihuwa da ake gaskiya shi ma ya ragu ne ta ba kusa ba a dan abu biyu shi ma mataki biyu aka ɗauka na ɗaya an mata wajen tabbatar da cewa mahajjata eh, masu juna biyu ba a basu su yin wannan aiki ba ko da ba ta shiga cikin jirgi ne maka gane za su yi wannan ya faru ko a jihar borno wannan shekarar da ta wuce na biyu shine idan aka samu jiha da irin wannan hukuncin da aka yi wa wannan ke wannan suke gudu shi ake amfani da shi shi ma a hukunta wannan jiha so gaskiya ba zan ce ma gaba ɗaya babu ba amma wallahi bai zai yar ga biyu uku ba in an samu so gaskiya akwai an magance wannan nesa ba kusa ba maganan kuma mutanenmu eh, saboda rashin fahimtar aikin haji gaskiya wannan babban aiki malamanmu da hukumomin alazai na kasa da su jihohi dole mu tashi saboda da dama za ka ga kamar yadda shi ba alan ya ce sai su je aikin hajji ba su san me suke ba sai kuma wallahi ba bugun girgi ba yawancin mutanen namu da muke rena wallahi sun fi wannan fararen sanin a cikin haka amma dai mu abin da ya dame mu shine namu gaskiya sai an tashi ba shakka ana neman ƙarin fahimtar da mahaddata eh, yan uwa musulmi su fa'i yaya ake aikin nan na haji don a samu ladan wannan hajin a samu cikakkiyar haji mabro irin wannan ne shi ta kamar a nan dole in jinjina wa jihar kano don jihar kano suna da ko kusan ba jihar kano kaɗai ba akwai su jihohi da dama da ne amma kusan jihar kano ita ta fara wannan za ga suna da nasu ta'aba akwai gurin safa da marau duk yadda ya kamata mutum ya aikin hajji. jihar sokoto ma sun yi wannan har wajen ba haya eh da dama wallahi da dama jihohi suna suna yi amma ba abu bane da za a ce na yi na tsaya a'a dole a ciki dan babban yaki ne eh, kuma abin da nake son mu ma'aikatan haji mu fahimta shine duk wanda ya samu da ya cikakkiyar haji dalilin wani daga ciki ya tabbata yana da babban lada kuma mai wannan ladan shi zai tsira da shi to sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wani shirin a halin yanzu kuwa jimma'i Ali daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko na Shehu Bashir Fulani mazaunin tafkin Chadi kace to kungiyar ecowas mu 'yan afirka mun gaji da gafara sa ba mu kaho ba allah ya sa dai wannan karon ba taron kunne ya ji ba ne da ƙarshe muna fatan allah ya sa a yi taro lafiya a gama lafiya zuwa ga sashen hausa na muryar amurka ina kira ga 'yan uwana matasan ƙasar jamhuriyar nijar ganin yadda zaben ƙasar ya matso hakika kada ku yarda wani ɗan takara ko makamancin haka su yi amfani da ku akan ku yi amfani da makamai wurin zaɓe sako daga bala muhammadu Dambam. ina kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da cewa ya kamata a gudanar da kwakwaran bincike dangane da rikicin da aka samu tsakanin sojin najeriya da 'yan kungiyar shi'a domin a warware wannan matsalar da gaggawa don gaske ita fitina da kaɗan da kaɗan take farawa kuma babu wanda ya san inda za ta tsaya da fatan allah ya kawo mana karshen dukkan wata fitina sako daga hamza galadima birnin kebbi kafa kwamitin da majalisar dokokin najeriya ke sanyi domin su binciki rikicin sojoji da mabiya mashabar shi'a da fatan waɗanda aka kafa kwamitin domin su za su karbi wannan kwamitin da hannu biyu sako daga malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri shi kuwa haruna boda in cewa yi janye tallafin man fetur da gwamnati ta ce za ta yi a farkon shekarar nan mai zuwa to idan wannan matakin zai sa manya wadata a fadin najeriya to muna maraba da shi ganin yadda muke shan wahala samun man kuma gashi da ɗan karan tsada muna fatan wannan matakin zai kawo wa 'yan najeriya sauki a duk al'amuransu da fatan allah ya taimaki ƙasa ta najeriya amin da ƙarshe sai wata fito daga safiyanu gumal zangon daura kace assalamu alaikum viewe ina kira ga ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international cewa ya kamata su yi bincike kan taƙi haƙƙin bil'adama da 'yan shi'a ke yi a najeriya a duk lokacin da suka fito gudanar da harkokinsu na ibada. To kafin mu kai ga ƙarshen shirin bari mu koma ga Aliyu ba mu labarai amma wannan karan a takaice. Tusar Bila ta gaishen ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta yi ta ce dole a daina tashin hankalin da ke addaba ƙasar Burundi da kuma cewa ba za ta ƙyale ƙasar ta auka cikin rigimar da za ta kai ga kashe-kashen kiyashi ko na gilla ba makamanci wanda aka yi a ƙasar Rwanda a shekarar 1994 lokacin da aka yi asarar rayuka. sannan yau ne ya kamata a ce gwamnatocin nan guda biyu da ke ada da juna amma kuma waɗanda suke mulkin kasar libya za su rataba hannu a kan wata yarjejeniyar sulhu tsakanin su duk da shakkun da duniya take da ita dangane da ko yarjejeniyar nan ko koma an sa mata hannu za ta iya aiki shagalin rattabawa yarjejeniyar hannu wanda ake yi a karkashin lemon majalisar ɗinkin duniya a ƙasar maroko ake yin shi amma ba tabbas na ne yawan mutanen libya da ke goyon bayan wannan al'amari mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa shugaban amurka barack obama shi ma yau yake nashi taro da mashawartansa na tsaro a nan kusa da washington domin a duba matakan da aka girka na kare amurka daga hare-hare china kuma ta kai karar amurka din akan shirin ta na ta saidawa taiwan makamai masu sauraro kafin mu sallama muna ta iyalan alhaji bella sahabi magajin malam murna ɗaurin auren 'ya'yansu maryam hannatu farida da ummu salama da za a yi ranar asabar nan zuwa 19 ga watan disamba da karfe 11 na safe a gidan alhaji kabiru tafida da ke sokoto allah ya sa alkhairi to a nan muke kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Nisar fili hashin gumel ke cewa a huta lafiya, amma kar ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafe.